alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Da ya morso eri don senni diraw de boraka gono nan mena yali fukuna Da ya hukum su cere azayu doyuna mabara haikan na shari'a jeminin sai ya cire a zayo na amma da n'o ka bar haika no guno da kuna da ya da rawa cire kuna in su shari'a sai nite da rawa cire kuna in su shari'a a sai nite da ya zama haika a gairi sai mu waso ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a dirawa yo kuna da ya ngan nan yayi wa nguno kudra da cin pito cini a cin bar haika a adiran na aisha ngannara mo faji de ya de dirawo kona sharia don bagununo de ya chini wo adiranna aisha sisi chini tagwani magali sa adiranna hafsa amma anataya anataya rasul sallallahu alaihi wasallam de indira zali da baka chini ni sammani nara ngannara mo faji kokwe hadithi hinkante ka chibaka dirawo kuna zimine zimine sharia sharia chare asenisi rasulu sallallahu alaihi wasallam hadithiyo kaka a barahe ka nan na ngmene iyariyo na iyariyo di haycirise ndeti nan na ngmene iyariyo de ya anca fan anca hinka ngono dirawo rokuna imma an bara hinka wa imma an bisaya ndegono dirawo rokuna kan kpei to boko afo kaci malaika jibril ya a sai ka an bara haika a zummu gordowo gordo albarkantena mabara ya kan hinin zubu di karo ka bar ka in ka in alfafu yoti bar sai ka drawo ka sai ni gonku tewo kaki drawo no ka ndra ko ku umra da ya ngan na ngana yariyo di nkuru sawa'un abara umra no npe no aw drawo ma no npe da ya ngan na ngana yariyo inde guno drawo bongo npe zumunun ka malaika jibrilu a tiban sai ka mazumu di alfafu yoti nin non cikaci wadi alqudait da ya ngan zumunin di rasulu sallallahu alaihi wasallam angwene chini kuna alfayarin guna kariya sharia ka sai ni gun na. drawo cire kuna sharia si angwene chini kuna wa rasulu sallallahu alaihi wasallam iyali kan nan na lada da iyali kulpe chini gure fodi na wurin kulpe do ah sai bor ma mamaci gabi fatakar na rasulu sallallahu alaihi wasallama an angwene iyali yodi dem bara bora yino borowino borowetinin kano borowe nabanano nga wulun kurpeido karuka hunu kakpe hime yo gure fote afa hukumisi yo wali bali nsinine de ya mor sowo boroma bara heka, na sharia za mfukuna ka a hai nunka guno chini chere asuhini kate ase an kai namene yari gure fo de ya agon nagabi ka chini angwene yari bara bora hin kano ahini ka wurun kurpedo da wurun kurpedo ni an yi ka kwe abugu ka kwe kakani yote di angwene ibada no an kwe kote di ya ahini ka te mawuru sinte do kana hime ka ka wuru ahin kante do karuka hunu ka hime gure fote abine hini ka te mawuru wodo ka hime ka hunu ka wuru wodo din hunu mahime hadisi yo kaka rasulu sallallahu alaihi wasallam ka wulo amene iyali yo dinkulupe do ka hime yo gure fo tɛ a fote afona cha se ka awu faga nan hunu mane dɔ ka duko kane in kana se zibi in kana kaza in kana kaza awu awu dumi faga na no kulu bara se halali yo no n'o kulu no bara se halali yo diya hukum sika abo nindi chelena nga hadisi hinkante fo nga kakuyane ka rasul sallallahu alaihi wa wasallam a bora sinte dɔ. ka hunu nga hime nga wuru bora hinkantero ka hunu nga hime nga wuru bora hinzantero ka hunu nga hime nga wuru bora takintero ka bai fodi do a wuru a hime no ngan chase ka ora suru den don nam kan kurpe koli gina ka hime gure fotani nga ci na am nga di bongo bara de dino amma warka tawo nga ya bisayu alfayari ngula kaliya de ya hinkar kurpe ya gunu in hini kan kurpe koli karuka hime nbene hini bai fati do wuro ka hunu mahime kar ko wuro a hansine do rasul sallallahu alaihi wa sallama haika a huna na mena yari yodi a dirawo chulo a kunena da ya aisha ngan na hafsa dirawdi ka kuna ngono ngala rasul sallallahu alaihi wa sallam a cimbara haika adiran na aisha ngan na alam mu fajidi ka irin yawo ka bar haika ana kalimi baro ase nga rasulu sallallahu alaihi wasallam ka ka sallama ga zajin diga nga bi ka anji aisha de rasul be na yara kafaji faji pene ana yara ka faji pene alfaali murakadiya rasulu bara borono ana be me agoro nindi ama jindiga no akabe ya hila non te macere se no kata se zanga ya de ni rasul sallallahu alaihi wasallam nga bongo ana abongo akei na na aisha nga gono na kote nyongo kame ko mayobine domi don adon beno ka nga yeni ndi kamme de rasulu bakana ndi kamme rasulu te kote wono agunu to ya ka rasulu sallallahu alaihi wasallama ana nyawo mane kalimi kalfaza ngan nala ngan gono da hali mpe mu. nun kan bahinen zobu nun kan kwe zummu mahinen zobu rufa yali mulakadiya aisha ci ka bine tonga na haika ka hunu ka rasulu na dira nanga kan nga yokwezu mu nga na kwe rasulu do kame nga nga bisanu ngumoro ka kwe goro turi fokose turi di ka kose nga gora di turi di ka cha bara turi fono ka de ahinze yo na ko asyo kam de ya hinze na ko asyo kam kandi hundi ko lo yo chimbara haika ka ngini hunayo habi akwasiyo chile zanga ya kali bi ka wo iri ganyo kamedi turi ciri kosu bara haika akan kam goniyo na demiyo ngihini gonu gonu akwase ya zanga no kaji kanga kwe nganga kwe gora turi fokwase bine o manga nganga gunga ci dam turi kɔsu yo cire ko ci irpe madim o goni suma aga ama ma mi fa ganna asuhi ni kaci rasulu sai ifa gannan nanam kakwe hafsado asuhi ni kan ngadici domin anabara sharia asin nan ngadi hini asin nanga di hini de ya su hini ka hungu rasul sai sallallahu alaihi wasallam kati nganga gun ko tir ku ya dum ma haifa sum ngaga mangana ma dumi faganna an duwa ka rasul dulu ganna sallallahu alaihi wasallam alfa ya lingula kadiya ana ce din maci ngama hafsa cuta awo rasul sallallahu alaihi wasallama abongo kusumbina suni ka haifa chase alfa yo to lingula kadiya hunayo hunayo ka churo hunana hunayo kan hunana ngafu yo kuna la kar kanyo bar haika agono الفايكل مالتي تامون كانيو رسول صلى الله عليه وسلم أنمنا يالي نكنا فو نتبا كرسول كتون نحي فو أمبرا عائشة كتي كامي مي فغنا رسول صلى الله عليه وسلم أنمنا يالي ديكا نهي آبايو كالي بيدي rasul sallallahu alaihi wasallam ñayoyɗi kuy goje min yono a fu kuna bagine hinka groupe hinka nana aicha ngaɗo a kamme hafsa guno safiya guno sauda guno deya koteni aisha nga buruna sadi ummu salama nga ɗoa kameni ñacinni ka ngegunu ngoyculu mm, parti borona deya zimnino bagina hinka parti parti deya nga hunoya fukuna deya rasul salllahu alayhi wasallam hune he noguno saudana aisha binni hune he noguno saudana hafsa binni hune he no ka golon binni digana aisha suhini kahay fo ci ase abina su he ini kaya fakira sulu sai sallallahu alaihi wa sallam. nga na bongo koto kabara haika adon won ko ga nor pe kibiru mare nun ka ka men ga don badu kala sulu hanga bungu nana da bara cuta fu don dungane domin rasul sallallahu alaihi wa wasallama aba ala halka jasa alfayu da ya irin yeki ta ne kabara haikal na ce kali yiti haifoga inar kwa kitire kibiri nga ya tam harita da na tam harita tamcere mbine gono innar kwa kwitere kwe biri kameno haika kwitere kwe biri ba ngano agabere agabere nun ka kamme ni su tama kwitere kwe biri aba abere ide irin yayo di nkuna innar kwa kwitere kwe biri mbeika iri kwe bara haika na rasulu zarabani na nana aisha abakasine nkuna fo bine nan wiki telefo fo ten nara ka ba cijin na cuta fo ka iri ba bara ka bisari ganna nkuna afuna ngadi lasabu nkulubine beka ngano rasulu sallallahu alaihi wasallama aba kabisa ngayo ngan kulubine yardaya alfa yoni ngura kadiya hunayo kan yayo di kulupe hewo be ngan ga koteya rasulu sallallahu alaihi wasallama ato hadilin yayo di kuna afo na na yasa ya ka cha sai fansa nga rasulu sallallahu alaihi wasallama ana namfukuna ngano mai ngano sauda ñaadi rasul sallallahu alaihi wasallama ana hijino abara harkusu ñaadi irpe pe ka zarabani abara gabi ripeno aga suza de rasul sallallahu alaihi wasallam haika we boroyo bukata aweici ni tutuma bara harkusu yono anci bukata ganna hal boromo we boro bukata ganna no ana churuza rasul sallallahu alaihi wasallam a kanan la a fukurano ka ama nsisi biganna kasima na nhaliyo bara haika nsi kannam ngono ko wahara au ntabi an duniya chere hunu kuna diriba guna ilnyadi a hauriyasi kana rasulu sallallahu alaihi wasallama nga na hiji ka kanna afukuna na gabe rikashi niri tadi nga haltu tare ka bar haika abuna ga rasulu sallallahu alaihi wasallam aka ga rika nunkan nga kananya wa ka giswa baza nga gonku ga waharani an duniya hune senni kuna mor sowo abanga khidimano wi ngane halu hidima yo senni kuna mor sowo abine baraga abiri kwe hal ko stare kaga dia dinga don natam an kwe ko hunayo ko hinan zubuyo ngadi don bisa rasul sallallahu alaihi wasallam nga ye kala sabu man san mo fa yasino nga basi na se anna huna se na wiya mo fa yasi atamyo di nga basi na se anna huna se na wiya ka rasulu gora kala sabu nga gari ka nga banam no anto hali ashariya mato da ashariya to ni nga nala nga mafaji nala salawatullahi wa salamuhu alayhi nga rasulu bin nanam hala ka to ashariya ato ashariya dino nga nala nga rasulu ya ra sai haika nga la sabu nga bin kuna de nga ba nga ma hinun zubani ka nya di goro ka bongo gum nga cha sai ka ni irkwediya aba su ba ciyama an tunu kogunon ŋmene yari kuna aba su ba ciyama an tunu kogunon weyo kuna alfa in wala kada jirima na ka asute we foma dwara an duniya weyo kuna jirima fona an ka bara we boro a halno in nor ka ko tere ko biri dia jirima no fona ka we boro fosudu de ya aba su ba ciyama an tunu kogunon weyo kuna rasulu aban mare haifo de mbatutu ngara suruci ngano haifo ngaci abada to ahanu ana aisha gumini ahanu ahanu yo mopi aisha do alfayo nyadi fa guna rasul sallallahu alaihi wasallam aisha faron ka guru fukuna ba wi buru di to tutuma amaka beika aisha ya bara rasul binenzi meten ngaba ta rasul la akal makani ngaba ngoko sum la akal makani fukuna mo yeyo ngaci rasul se ana aisha gumini ahanu da kaa kpee ce a dauro n moo a ya dɔ rasul sallallahu alaihi wasallam kaa bina na guna ŋa ma a sisibi meci ne di ka a tɛ rasul na naanam a moo a weyi kuna alfayu an can duniya wuyi tare nɔ a nyadi bukata a su bukata mace an debi safa a ban mace nanga ce andebiwe tunu makatunu suba ciyama gunu rasulu sallallahu alaihi wa sallama wasallama angone yari kuna alfayo yemi a beka asute ma tunu suba ciyama ko bara hekanga barawo asute ma tunu suba ciyama ko bara zai no asute ma tunu an ciyama ambala khidima fagono ko yane deya ba huna na rasulu no haika ibn alqa ko tere ko a aba nga rasulu sallallahu alaihi wa sallama ana mai ne dita bara haika ana hamdino aisha se diya da to irin ya aisha nga hanu rasul sallallahu alaihi wasallama si zimine hinkano a kunindiya aisha hanu na irin ya sauda a hanu alfayari mu nakari huna yo da ya newo ifo riba morso wa borogon na wifo a hinka hali ko kwe a hinza ta ci fukuna a su hinkate yari yo kan gudun sai fukuna din kulba kasine mo bara fo nga da cire su te no hal abada an duniya kuna nga da su te bambam maci nan bongo molele aw maburo molele kabara heka mbam maci ataya mahunu boro bini ma beka mane aba abu yodi abu yodi kulpe baka sina bara fo ngari tira sute no hal abada an duniya kono ngari sute ina rukwa akwe tira kibiri anan ngari jisi asu hini kate hon asu te suba dem bara bora hinkano a fo gono ka tere a baka sina bisa a hansine dem bara bora hinzano atati no nde gonna foka inor kwa kwitele kwibiri agunza bani nara ka kele bakasine ya barhaika abisa yochini diya ka hatea simala akali jindar kwa kwitele kwibiri kanam wiyuri kuna afogono ka kele no barhaika irpe na bani na simala akali mabarheka mbiyu mbina kuna ka nkurpe gonna hakinga Da ya cire masu k'a nam ambarakali kpe na nzarabani nara mo za ko na sai ko nan awu haika bara hakika bara wi bor ngene kulpe ngene bai fadi ashariato mano a haki bakasine bine chere ngene inar ko akite ko gori ngaya gadi a agana rasul sallallahu alaihi wasallam de abakana haifono kabaze ya yi dise da kana nga zeminin se a cinci inar ko kwitire ko biri haika hini katte ahunu ikuna zimne do kamme ngana atea a ngale haika dala kuna ma koso amma agun ngalen ku yetira ku biri masa koton na haika chele haisi nara ni agun nangadi ngano bine bakasine bine mayei we foga bor mo bara irpe agun nangadi anci boro asega na eriyo weeboroyo e eriyo harboroyo nano weeboroyo eri bara hekal na ŋadi be de ngono fu kuna ni a weema au ni a ɲa ŋan kako be yoka eri babe eri kpe na zarabani na ŋmane ŋmane no aba kabisa eriyo ngun ŋadi tano ka me hinka ka be mo fo ya simba huna na la hali an ka to musum da baraka hay fo baka wuro ni ne eri babe binino musum hini kamani nan hansine me alfa yan tijirim eri sujirim an kete wallahi in hini kamani nara a hanna ilbabe irna macerese aban majiyara ama kosu tarika ate de inor kwa kwitere ke biri banna ni nabon kani ngana jirmam kenan de mine sen ni nara de chere bon wa kusumbine kwi ngana ilbabe gali ni ka chere ya bare ilbabe bidinzeni magali aga tene tano kame hinka ama nkosu la kar kaniyo mogono zanga he ka irnya sauda na aisha mane huniya ashe ganar kuma kitambon kali subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik